وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك أنقوى السلام عليكم muna masu godiyawa wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya rayuwar mu a wannan rana ta biyu ga wata ramadan hijiran fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1440 wanda ya daidai da bakwai ga watan bakwai ga watan mayu 2019 a cikin wannan masallaci don ci gaba da karatunmu kamar yadda muka saba fatanmu shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ba mu daman faɗin daidai da kuma aikata daidai masu biye da mu ba su manta ba a jiya mun yi karatu a cikin suratul baqara aya ta 70 da aya ta 83 ko kuma tun daga aya ta 82 har zuwa aya ta 84 fadin Allah madaukakin sarki walladina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul janna wanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka ula'ika ashabul jannati wa'annan su ne yan aljanna Allah ya ce hum fiha khalidun kuma a cikin aljanna nan za su dawoma bukake yana daga cikin sharadi wajibi ne mutum ya yi imani in an ce imani a shi shine at-tasdiqu gaskantawa ka gaskata abu kamar yadda annabi yusuf alaihi salatu wasalam da yan uwansa suka ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna da ba ba mu kasance aban abin gaskatawa ba ko da mun kasance masu imani bi mu'minin lana ai bi musaddiqin lana in an ce imani a istilahi na malamai shine ƙudurcewa a zuci furtawa a baki gaɓoɓi su yi aiki duk abin da ka furta shi a bakinka zuciyanka ya kudurce shi gaɓoɓinka suka aikata wannan abin to ya zamto imani wajibi ne mutum ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya imani da manzon zamaninsa da aka aiko masa bayan ka yi imani kuma ka biye da aikata kyawawan ayyuka shine wa amilu salihat mutum ya biye bayan imani da aikata kyawawan ayyuka Allah ce wanda suka yi imani suka biye da aikata kyawawan ayyuka su ne 'yan aljanna bayan da za a ka samu aljanna baka yi imani ba ko baka yi aiki ba shi sa dangantakan mutum baya sa mutum ya zamto na gaba-gaba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake gayawa yake fada yake cewa man batta a amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikinsa bai sa shi gaba-gaba ba dangantakarsa ba zai kai shi gaba ba dan annabi ne matar annabi ne in bai yi imani ba ko bata yi imani ba ko bai aiki ba ko bata yi aiki ba dangantakanta da wannan annabi ko dangantakansa da wannan annabin ba zai sa ya zanto ya tsira ba shi yasa saboda adalci na annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama salini ma shi'ti mali fa inni la ughni anki min allahi shay'a ya fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallama ki tambaye ni daga abin da kike da bukata na dukiya wallahi ba zan wadatar da ke a wajen Allah a an ke Allah shi'a ba zan wadatar da ke a wajen Allah da komai ba don haka wajibi ne mutum ya imani kuma ya aikata kyawawan ayyuka kafin ya samu aljanna kuma ita aljanna duk wanda Allah ya rabuce shi da shiganta to dawwama ake a cikinta shi sa Allah ya ce wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana Allah ya ce ka yi bushara ga mu'minai wanda suka yi kyakkyawan aiki lalle suna da kyakkyawan sakamako kyakkyawan sakamakon nan idan suka samu maki fi na fihi abada suna masu dawwama a cikin wannan kyakkyawan aiki da suka aikata ko da kyakkyawan sakamako da suka samu don haka wanda Allah ya bashi aljanna to zai dawwama ne a cikin aljannan ba a fita a cikin ta la ya mutu fiha ba a mutuwa a cikin aljanna duk wanda ya shiga cikin aljanna to lalle shi kan tasa ta ƙare ya samu kyakkyawan sakamako shi ne Allah ce hum fiha Khalidu suna masu dawoma a ciki haka ita wuta duk wanda ya aikata mummuna aiki ya zamto ya samu mummunan sakamako da ta sabbaba masa shiga wuta shi ma zai dawoma a cikin wannan wuta sai dai in ya mutu da tauhidi a zuciyarsa duk wanda ya mutu yana mai imani da Allah da kyakkyawan aƙida da tauhidi a zuciyarsa amma yayi zina yayi sata yayi luwaɗi ya aikata su manya-manyan laifuffuka da suka cancanci ukuba ta wuta to za a kai shi wutan jahannama na wasu sa'o'i na wasu lokuta daga baya kuma sai a toshe shi daga wannan wuta ya koma aljanna amma duk wanda ya mutu baya da aƙida baya da tauhidi na La'ilahi illallahu lahu a zuciyarsa kuma ya shiga wuta to lalle shi zai dawoma ne a cikin wuta shi sa ita ma wuta duk inda aka ambace ta sai a ce duk wanda ya shige ta zai dawoma ne a cikin wannan wuta kuma duk wanda ya shiga wuta za a dinga canja masa fata ne wuta na konawa Allah ce innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddallahum juludan ghayraha liyadhuqul azab kullama na dujar juluduhum baddallahum na gaira. duk lokacin da wannan gangan jikin ta kone sai a canja ma wannan dan wuta wata gangan jikin li yadhuqul azab saboda dandana masa azaba inna allaha kana azizan hakima lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mabuwayi ko mai hikima don haka wannan aya tana nuna mana cewa mu tashi wajen aikata kyawawan ayyuka mu nisanci miyagun laifuffuka mu nisanci ayyukan da Allah baya so ita mummuna aiki ko ita laifi ko laifi yana na so a zuciyar mutum duk lokacin da kika aikata ko ka aikata laifi daya to sai Allah madaukakin sarki ya sa a yi dison baki a zuciyarka lokacin da ka aikata mummuna aiki daya sai a disa bakin abu a zuciyarka in ka sake aikata wani mummuna aiki sai a sake disa wani abu a zuciyarka haka in ka sake aikata wani mummuna aikin ɗaya sai a sake ɗisa wani abu a zuciyarka sai ya zamto kafin ka sai ya zamto zuciyanka ta mamaye ga baki ɗaya babu inda mutum babu inda ba a yi iso a cikin zuciyar mutum ba sai ya zamto zuciyar mutum ta ke kashi shi ne Allah ce sun makasar ƙulubu min ba da dalika sannan zukatansu ta ke kashi bayan haka fahiyar kalli jarati aw ashaddu qaswa sai ta zamto kaman dutsi ko ma fiye da ko ma ta bi dutsi ke kashe Allah ce hum fiha khalidun suna masu dawwama a ciki Allah ce wa idza akhadna mithaqa bani isra'il tuna lokacin da muka rike alƙawalin mutanen banu isra'ila la ta'buduna illa Allah kada ku bauta ma wani illa Allah face Allah madaukakin sarki shi kadai wa bil walidaini ihsana iyaye kuma ku kyautata musu wa bil walidaini ihsana ku kyautata wa iyaye wannan Allah madaukakin sarki na mana bayani ne akan alƙawari da mutanen banu Isra'ila suka riƙa a wajen Allah cewa ba za su bauta ma wani ba sai Allah za su kuma kyautata wa iyayensu za su taimaka wa ƴan uwansu makusanta da kuma ƴan uwa na nesa aljari dhil qurba da aljari junub wal yatama da marayu wal masakin da miskinai wa ƙululin nasi husna kuma ku faɗi kyakkyawan magana ga mutane wa ƙululin nasi husna ku dinga faɗin kyawawan zantuttuka ga mutane kada ku zamto kuna faɗan miyagun zantuttuka ko miyagun maganganu ga mutane kamar yadda malamai suka ce yana daga cikin alƙawura da su wa'innan banu isra'ila suka riƙa a wajen allah maɗaukakin sarki na ɗaya daga cikinsu za su bauta ma Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ba tare da haɗa shi da wani ba a watan bauta na biyu su kyautata wa iyaye dangi da marayu da ko matalauta na uku su dinga faɗin kyawawan maganganu zuwa ga mutane na hudu su dinga tsayar da sallah na biyar su dinga ba da zakka na shida ya zamto suna kada su kama wani ko kada su kashe wani ba tare da haƙƙi ba ya zamto kuma kada su fitar da kowa daga gidansa na takwas kada su kada su taimaki azzalumi akan zaluncin da yake yi kuma ya zamto abinda su, su ya zamto na tara su dinga abu uh, kada su dinga kame abokan gaban cikin su suna yin fansa da su ya zamto kuma na goma su dinga da'a wa manzannin da Allah madaukakin sarki ya aiko su cikin su wannan su ne abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya ce masu inda mutanen banu isra'ila su riƙa na alkawali ko kuma suka Allah maɗaukakin sarki ya ce su riƙa a matsayin alkawali na abinda Allah maɗaukakin sarki yake son su aikata sai muka ce wa'inna abubuwa da aka ce su ma su aikata babu laifi mu ma a yau idan muka aikata wa'innan ayyuka saboda abubuwa ne masu kyawu da ake son kowa ya sifantu da shi kyawawan ayyuka ne da ake son kowa ya sifantu da shi Shi ne Allah maɗaukakin sarki ke cewa a ayan da damu tashi a yau ayata aya ta 84 thumma antum haula'i na amfusakun duka dai Allah maɗaukakin sarki na ci gaba da bayani ne wa mutane akan abubuwan da su mutanen banu isra'ila Allah maɗaukakin sarki yake son su nisanci aikata wa'innan ayyuka Allah maɗaukakin sarki ce sun ma'antum ha'ulai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنتم هؤلاء وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفاهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم من يفعل ذلك منكم إلا خلي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون Allah maɗaukakin sarki ya ce sun ba an tun ha'ula'i ta ƙutuluna an fusa ku. sannan ku kun kasance kuna karkashe kawunanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuma kuna fitar da sashin ku daga gidajensu tazaharuna alaihim bil ithmi wal udwan kuma kuna taimakon juna a kan zunubi da ƙetare iyaka wa iya a tukun usara idan suka zo muku a matsayin fursunonin yaƙi tufaduhum sai ku fanshe su wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum kuma ya kasance haramun ne a tare da ku ku fitar da su Allah ce a fatu minuna bi ba'dil kitab shin za ku dinga imani da sashen littafi wa takfuruna bi ba'd kuma kuna kafircewa sashi fama jazaa'u may yaf'alu dhalika minkum me sakamakon wanda ya aikata haka daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya face tabewa a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati na ila ashaddil adhab a kiyama za a mai da ku zuwa ga tsananin azaba wallahu bi ghafilin amma ta'malun da dai Allah madaukakin sarki bai zamto mai gafala ba dangane da abinda kuka kasance kuke aikatawa wannan aya Allah madaukakin sarki na mana bayani ne akan abubuwan da su mutanen banu Isra'ila suke aikatawa na sun kasance suna karkashe kawunansu wa'annan ƙabila su kashe wannan ƙabila. wannan kabila su kashe wannan kabila shine sun ma'antum haula'i taqtuluna anfusakum sannan kun kasance ta taqtuluna anfusakum kuna karkashe kawunanku kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ke nusar da su cewa su mutanen banu Isra'ila Allah ya rike alkawali da su akan la ƙutulu isra'ili wala ya ƙuruju min dari min kada su kashe wani ɗan banu Isra'ila kada kuma su fitar da kowa daga cikin gidansa bagiyan wa udwanan alai saboda zalunci da kuma ƙetar iyaka a kan shi wannan kuma kada su zamto suna riƙan junansu in sun yaƙi junansu su kame junansu a matsayin fursunonin yaƙi bayi kenan bayan sun kama junansu a matsayin fursunonin yaƙi kuma sai su sunin su dinga fansan junansu da junansu shine wa iya usara tufaduhum idan suka zo muku a matsayin fursunonin yaƙi bayi tufaduhu, sai ku dinga fansarsu wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum ko bayan Allah madaukakin sarki ya haramta a kanku ku fitar da junanku daga cikin gidajensu Allah ya ce afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din shin yanzu da ku dinga imani da sashin littafi kuna kafircewa sashi mutum ya zamto yana imani da abin da ya yadda da shi ko kuma idan aya ta yi daidai da abin da kake so na son zuciyarka sai ka yadda da shi amma idan ayan ta saba wa abin da kake kayi na son zuciya sai ka ki yadda da wannan abin shine Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd shin za ku dinga imani da sashin littafi kuna kafircewa sashi idan wata hukunci a littafin attaura ta yi daidai da abin da kuke so da son ya dace da son zukatanku sai ku yi imani da shi amma idan ya saba wa son zukatanku sai ku ki imani da wannan abin da yake littafin a taura na hukunci shine Allah ya ce afatu'minuna bi ba'dil kitab shin za ku dinga imani da sashin littafi wa takfuruna bi ba'dil kuna wa sashi don haka ba daidai bane wajibi ne akan dukkan wani musulmi yayi imani da littafin zamaninsa yana daga cikin arkanul iman rukunan imani yin al-imanu bil kutubis samawiyya mutum ya yi imani da littattafan da aka saukar daga sama akwai zabura akwai linjila akwai attaura akwai sufi ibrahim akwai alkur'an wajibi ne mu yi imani da wa'innan littafin ijmalan da kuma tafsilan ijmalan kai imani da littattafan da Allah ya saukar gaba daya a lokaci guda ka yi imani cewa Allah ya saukar da attaura wa annabi Musa Allah ya saukar da zabura wa annabi Dawud Allah ya saukar da linjila wa annabi Isa Allah ya saukar da Qur'ani wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kai imani da su gaba daya sai kuma ka zo ka yi imani da littafin da Allah ya saukar wa manzonka mu manzanmu shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to sai mu zo mu yi imani da littafin Qur'ani a matsayin littafin da Allah madaukakin sarki ya saukar mana daga wajensa ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama mu yi imani da wannan littafin kuma imani da wannan littafin gaba ɗayansa kada mu ɗauki wasu ayoyin da suka dace da son zukatanmu mu yi imani da su mu ɗauki ayoyin da ba su dace da son zukatanmu ba mu yi watsi da su shine ana Allah ke cewa afatu'minuna bi ba'dil kitab shin za ku ringa imani da sashin littafi wata takfuruna bi ba'din kuna kafircewa sashi Allah ya ce fa ma jazaa'u may yaf'alu dhalika minkum ina sakamakon wanda ya kasance yake aikata haka daga cikin ku wajen karkashe kawunan ku da fitar da wasu sashin ku daga gidajen su da kuma taimakawa juna akan laifi da wuce iyaka da kuma fansar junanku bayan kuma Allah ya haramta akan ku da kuma yin imani da sashin littafi da kafircewa sashi to ina sakamakon wanda ya aikata haka daga cikin ku illa khizyun fil hayatid dunya face tabewa a rayuwar duniya Allah madaukakin sarki yace innal ladina yuharibuna Allah wa rasula wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard zalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adhabun azim lalle duk wanda suka kasance suna yakar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yas'auna fil ardi fasadan suna watsa fasadi a bayan kasa Allah ya ce ayyuqatalu hukunci su shine a kashe su aw yusallabu ko kuma a gice su aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilaf ko kuma a yanke hannunsu na dama a yanke kafansu ta hagu wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard ko kuma a kore su a bayan kasa Allah ce zalika lahum khizyun fid dunya Wanda ya kasance a tare da su tadewa ne a rayuwar duniya walahum fil akhirati azabun azim kuma a kiyama suna da azaba mai girma don haka alkhizyu shine tabewa to wanda suka aikata wa'annan laifuka da muka ambata daga cikin mutanen banu isra'ila Allah ya ce suna da tabewa a rayuwar duniya har amu a yanzu wanda ya kasance ya kashe wani ba tare da haƙƙi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa anni rasulullah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum ala allah ta'ala yace an umurce ni in yaki mutane har sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama idan sun aikata haka asamu minni dima'ahum lalle an kar asamu minni ya zamto kariya daga wajena ko kuma an ka tangance ni da su dima'ahum dukiyoyinsu wa amwalahum jinnansu da dukiyoyinsu wa hisabuhum alallahi hisabinsu na wajen Allah don haka a musulunci ba a kashe rai sai da abubuwa guda uku annabi ya ce la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalasin ba shi halatta jinin mutum musulmi sai da abubuwa guda uku asayibu zani bazauri mazinaci yana da mata ya yi zina tana da miji ta yi zina hukuncinsa da hukuncinta shi ne jifa a ayan da allah maɗaukakin sarki ya soke tilawanta amma hukuncin tana nan ne a shehu wa shekatu iza zanaya farjumuhu na kalan min Allah wallahu azizun da mai mata na miji da mace mai miji idan suka yi zina hukuncinsu shi ne a jefe su a sai sun mutu Shi ne a sayi guzani Wannan su bin nafs wanda ya kashe wani a kashe shi Allah ce wa katabna alaihim fiha Annan nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayn wal-anfa bil-anf wal uzna bil uzni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas wanda ya kashe wani a kashe shi wanda ya cire ma wani kunne a cire masa kunne wanda ya cire ma wani hanci a cire masa hanci amma a wajen cire kunne da hanci da ido za a yi kisasi ne za a yi lissafin idon da ka cire ma wani sai ka biya diyan wannan ido da ka cire masa saboda akwai yiwuwar kai ka cire masa ido shi kuma an zo cire nasa idon ya mutu to ya zamto ba a yi daidai wa daida ba amma idan kisa ne wane ya kashe wane to hukunci a musulunci shine wanda ya kisan shi ma a kashe shi wa tariku lidini wanda ya bar addininsa musulmi ne ya bar addinin musulunci hukuncinsa shine a kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man baddala dinahu faqtulu wanda ya canja addininsa ku kashe shi to kisa kisan kai wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da wasashi daga gidajensu kuma taimakon juna akan laifi da wuce iyaka Allah madaukakin sarki yace wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal ku zamto masu taimakekeniya akan aikin alheri kada ku zamto masu taimakawa junanku wajen laifi da kuma wuce iyaka ga wani nan mai laifi ne ka ba shi mafaka ka dinga taimaka masa annabi sallallahu alaihi wasallama yace la'ana Allahu man awa muhdithan Allah ya la'anci wanda ya bada mai laifi mafaka ko kuma Allah ya la'anci wanda yake bada mafaka ga mai ƙago wasu abubuwa na shigo da su cikin addinin musulunci don haka ba daidai bane ka dinga taimaka ma mai barna ka dinga taimaka ma mai sabon Allah amma babu laifi ana son ma ka aikata a dinga taimake taimakekeniya a tsakanin juna wajen taimakawa juna wajen aikin da Allah ke so annabi sallallahu alaihi wasallama yadda da wannan aikin Allah ya ce shin za ku dinga imani da sashen littafi kuna cewa sashi me ya sakamakon wanda ya aikata haka daga cikin ku tabewa a rayuwar duniya wa yawmal qiyamati a kiyama kuma yuradduna ila ashaddil azab za a da su zuwa ga tsananin azaba wa wallahu bighafilin amma ta'malun da dai Allah madaukakin sarki bai zamto mai gafala ba dangane da abinda ku kuka kasance kuke aikatawa duk abinda bawa ya aikata Allah madaukakin sarki na sane da shi in ka aikata kyakkyawa Allah madaukakin sarki kina sane da kyakkyawan aiki da ka aikata in ka aikata mummuna aiki Allah maɗaukakin sarki na sane da wannan aiki da ka aikata shi yasa Allah ce wa wudi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha kitabi. la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada ma li hadha mutum zai ci wannan wani irin littafi ne baya la yughadiru saghiratan wala kabiratan baya barin karamin laifi ko babban laifi faci ya kiyaye Allah ce wa wajadu ma amilu adira duk abinda mutum ya aikata zai ganshi a halarci Allah kuma ce wala yuzlimu rabbuka ahada Allah baya zalunta ubangijinka baya zalunta wani da dai baya zalunta kowa kuma a hannunka za a baka littafinka a ce ma ikra kitabaka kafabi bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka yi wa kanka hisabi kowa za a bashi littafinsa a hannunsa in an baka ta dama to kai kanka hai in an baka littafinka ta hannun hagu to kai jima kanka cewa ka samu mummunan sakamako Allah ce wa amma man uce kitabu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulaqi hisabiya huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya wa amma man utiya kitabu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khuzuhu fa hullu thumma yi sallu to haka wanda ya karɓi littafinsa ta hannun dama ya haye yana ma ce ga sakamako na kuma na samu kyakkyawan sakamako wanda ya karɓi littafinsa ta hannun hagu zai ce shi ba a ma ba shi littafinsa ba bai san ma a wani matsaya yake yanzu ba har zuwa inda Allah ke cewa ku zo fa kullu summal jahima sallu ku kama shi ku jefa shi a cikin wutar jahannama don haka Allah madaukakin sarki bai zamto mai gafala ba akan duk abin da muke aikata kuma duk abin da ka aikata komin kankancin sa za a zo da wannan aiki shi yasa luqman al-hakim yake ga wa sai ci ya bunayya inna ha in takum mithqala habatin min fa fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw al-ard ya'ti bi Allah ya kai dan dana duk laifin da ka aikata komin kankancinsa ko da ya kai daidai da ƙwayan komayya ne ka aikata wannan aikin ka shiga cikin kurman dutse ka shiga cikin wani dutse ka tone shi ka aikata mummuna aiki Allah madaukakin sarki ya bi Allah Allah zai zo da wannan aiki da ka aikata in kyakkyawa in mummuna don haka wajibi ne mu tsaya mu nutsu mu zamto masu aikata kyawawan ayyuka don mu samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah maɗaukacin sarki Allah yake cewa ula'ikan ladina sharawul hayatad dunya أولئك الذين فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah madaukakin sarki ce, ulaiikal ladina sarawu alhayata ad-dunya bil akhirah wa'annan da aka lissafo laifukan da suke aikatawa Allah ce su wa'annan din istarawul hayatad dunya bil akhirah sun sayi rayuwar duniya da ƙiyama. Allah ce fala yukaffafu anhumul azab Allah madaukakin sarki ba zai sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yusarun kuma Allah madaukakin sarki ba zai taimake su ba akan wannan abin da suka kasance suka aikata ko kuma akan mummunan sakamako da za su samu a wajen Allah ishtarawul hayatad dunya bil akhirah ay istahabbu qalila istahabbu qalilad dunya ala kathiril akhirah sun zaɓi kaɗan ɗin duniya akan da yawa na kiyama tun da gashi a duniya da samu ɗan kaɗan sai suka gwammace a duniya su samu kaɗan akan in an je kiyama su samu kyakkyawan sakamako mai yawa sai suka gwammace a duniya su samu ɗan kaɗan a can kiyama ma ko o shine isarawul hayatar duniya bil akhirah sun fanshi rayuwar duniya akan ƙiyamarsu. Allah ce fala yukaffafu anhumul azab Allah madaukakin sarki ba zai rangwanta musu azaban nan ba ai fala yukaffafu anhumul azab ba za a rangwanta musu azaba ba wala hum yusarun kuma ba za a taimaki daya daga cikin su ba Allah ce idan alladhina zalamul azaba fala yukaffafu anhum wala hum yuzarun idan ra'al ladina zalamul azaba idan su azzalumai suka ga azaba balo azzalumai azzalumai ne kafirai mushrikai Allah ce malil zalimina min ansar lalle aiwa malil mushrikina min ansar su mushrikai azzalumai masu aikata hada Allah da wani aujan bauta ba su da mataimaka idan Allah ya nufi sanya su auta babu wani wanda zai taimaka musu ya hana Allah ya sanya su auta. kuma Allah ba zai sauƙaƙa musu azaba ba Allah ya ce idara allazina zalamul azaba idan su wa'innan azzalumai suka ga azaba balokalo wala yukhaffafu anhum wala hum yunzarun Allah madaukakin sarki ba zai sauƙaƙa musu wannan azaba ba wala hum yunzarun ko ba za a jinkirta musu ba dangane da wannan aiki da suka aikata na hada Allah da wani a wajen bauta a jinkirta musu wannan azaba za a gaggauta musu azaba ne saboda abin da suka kasance suka aikata na hada Allah madaukakin sarki da wani a wajen bauta Allah madaukakin sarki ce wala kad atayna Musa alkitaba wala qad atayna Musa alkitaba wa qaffayna min من bir rusul. وآتينا عيسى بن مريم البينات وآتينا عيسى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا ففريقا ففريقا ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون الله ما دوكاkin sarki yace wala qad ataina Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul hakika mun bada Musa littafi wa qaffayna min ba'dihi birrusul kuma muka biye bayan Musa da wasu manzanni وآتينا عيسى ابن mun البينات حقيقة من بعد عيسى ابن hujjoji البينات هجوجي وأيدناه ruhil القدس ko muka karfafe shi da ruhi mai tsarki Allah ya ce afa kullama ja'akum rasulun a duk lokacin da ya zo muku manzo bima la ta'wa anfusukum wanda bai dace da son zukatanku ba istakbartum sai ku girman kai fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wasu sashi suna karetawa wasu sashi kuma suna karkashewa Allah ce wa qalu qulubuna gul suna cewa ai zukatanmu a cikin sa akwai rufi ko kuma a zukatanmu akwai marfi balla anahumullahu bi kufrihim bari dai Allah madaukakin sarki ya la'ance su da kafircinsu fa qalilan ma yu'minun kadanna ne daga cikin su za su yi imani to anan da Allah madaukakin sarki yace wala qad atayna musal kitaba hakika mun bada musa littafi a sheikh abubakar gumi a cikin littafin tafsirin sa raddul azhan ila ma'anil qur'an yace wala qad atayna musal kitaba ai wala qad atayna musa alkitab ai at-taura hakika mun bada Musa littafi ita ce at-Taura wa qaffayna min ba'dihi bi rusul ataina anan